masu kallo da kuma saulara barkanmu da dawowa daga hutu da muka ce muna yi masu kallo duka barka da juma'a barka da dawowa sannun ku da gira sa'annan kuma ka amanta za mu shiga cikin maudu'i mai girma mun san mun samu kanmu cikin lokuta masu girma lokutan hajji kenan shayasa yasa za mu bata lokacin masu kallo ba muna muku barka Um, on this note, Assalamu alaikum to our cherished viewers. We are we welcome you all back from the short break. Inshallah, this show is going to come your way this and every Friday at 10:30 a.m. with me, Aisha Muhammad Saqib, as your host. We welcome you once again, and we wish all Muslims across the globe a happy Juma Mubarak. Then again, we are going to delve into the topic of Hajj. As we know, we are almost entering the Hajj period. So we'd like to educate ourselves and all our Hujjah, those living for Hajj, before we even get to the Holy Land. So with me to do today's discussion, I have Imam Abdul Razak Idris Al Hassan, who has been very regular on our show to take us through the Hajj process, inshallah, so that we get our Hajj to be acceptable. With that, our topic for today is acceptable Hajj, acceptable Hajj. So without wasting any further time, we'll go to Malam to take a true and acceptable Hajj process. What should one follow so that they get their Hajj acceptable, inshallah? So, Imam send us wa. Okay, madam. Send mu da kwana biyu kuma. Na so masu kallo sun yi kewan Imam sosai sosai suna da tambaya kullu yaushe za a zo insha Allah gashi mun dawo alisan islam ya zo muku kenan insha Allah kowace juma'a karfe goma da rabi ka a manta a ringa bibiyan mu kan social media handles mu facebook da youtube insha Allah to ba da bata lokaci ba mun te wujin malam don mu gane ya kamata mutum ya yi aikin hajjin shi don ya samu hajjin shi ya zama karbabbe insha Allah to imam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wa salama ala rasulillahi alkarim wa ba'ad. bayan mun gode wa Allah muka yabe annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da matansa da abokannansa da dukan waɗanda ke kokari su bi hanya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ran tashin alkiyama Allah ka samu na ciki eh, dangane game da yanayin da muka samu kanmu cikin na ibada na wanga lokaci wanda yake alazaimu wa'insu sun ci gaba wa'insu kuma suna hanya tashiwa ubangijin mu Allah madaukakin sarki muke roka ya sa suna cikin waɗanda da su yi dace da hajjil mabrur in an ce hajjil mabrur kamar da jabir ya rawaito ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjil mabrur laisa lahul jaza illa aljanna wanda duka yayi hajji hajjinsa ya zamo karbabba imanan in Allah ya karbi adde Allah ya karbi wannan hajji wai laisa lahul jaza illa aljanna me shi bai da wani sakamakon da za a saka mai cikin yan eh, tashin alkiyama fashe dai aljanna ubangijin mu Allah zai ba mai shi to Allah ka ba alazai mu hajji almabrur hajji wanda yake karbabba ya za a yi mutum ya samu hajji karbabba kamin dai mutum ya samu hajji karbabba ya gane kamin ya bar gida kama hajjin da kansa ibada ne wanda ubangijinmu Allah ya aje ya zamo dole ga kan kowane mutum da ke da iko akan halishi na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ya yi mishi kira cikin suratul hajj aya 27 Allah ya ce masa wa'azzin fin nas bil hajj ya'tuka rijala وعلى كل ضامر dhamirin من كل فج عميق sadakallahu alazim Allah ya ce wa annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam wa azin fi nasi bil hajj annabi Ibrahim kai kiran mutane zuwa ga hajji gidan Allah kira wanda yake ya zama dole farilla a zo gidan mu Allah a yi aikin hajji kuma idan kai kira naka ni kai kira namu ni mu kawo su kuma idan kai kiran na Allah ya alkawali ce ya tuke rijala da a zo wannan filin aikin hajji rijala za a zo da za a zo akan tafiyan kafafuwa mana wai su da su yi tafiya su zo wannan fili wa ala kulli damirin su kuma da su hau abin hawa kamar ma da sauransu na min kulli fajjin da su zo a wurare da dama kuma wuraren da su zo ma amika wurare ne masu nisan gaske kamar gashi nan duniyar duka muna shaidawa kowane gari kowane gari yau an same su filin hajji isa alazai mu na ghana ba mu ba ta lokaci saboda lokaci ya riga ya kwace mu dai karantar da su kadan menene aikin hajji kamin dai mai shi ya bar gida abin da ke da muhimmanci a ce mutum ya dace da hajji karbabba har ya samu sakamakon aljanna shine mai shi ya sarkaka niyyar farko ya gyara niyyarsa kamin ya bar gida baki zuwa hajji saboda takaicin wa'isu kamar na baki labari an ba wata bauyan Allah labari da yaranta ma ki yi shiri kin je hajji shekaran ga ta ce ni yaro ya ce imma ni yaro ya ce imma in Allah ya da kin tashi shekaran ga ta ce makiyai na sun ji kunya kaga ankalin ta je kan mutane gaba daya kamar ako a yi ni ya za ki hajji saboda Allah kuma ki je hajji da kudin halali kuma ki salka kan niyan ki kai wannan wuri ki gane me kika zo ki yi domin ana ana aikin hajji ne da ilimi a takaice malama in an ce hajji bayan mun gane kamar dole ne kan mai iko mai iko kuma ya samu iko da kudin halali ya hau file ya kai madina ya kai filin hajji madinan da muke sauka ba hajji wurin ana zuwa ziyara ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ziyara a yi sallah a yi ma annabi salati wanda yake mutane mu kuma na kuskure ta wurin ba so ma aikin hajji ba dai idan mutum ya kai masallacin manzon allah salloli za ka yi da na filfilinka da sallolinka na farilla masu lada mai yawa wanda ke baka ko wanda ya lada thousand in dai bayan mutum ya kare wangan salloli in dai za ka yi wa annabi salati ne da ka kai wurin salamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya umar sallama za ka yi musu kai ma annabi sallama ka move ka yi ma abubakar sallama ka move ka yi ma eh, umar sallama ka move da kin fita kofan nan gaba daya sheki sai yanzu ki ma annabi da ki annabi da sahabbai da suka bar duniya wurin Sheki yi musu addu'a ki face kibla ki yi musu addu'a amma kagan mutum ya ja sai wurin yana addu'a ma shi saboda albarkacin annabi wannan ba daidai bane bayan wannan idan alazai mu da su soma aikin hajji malama mu doko shi kan sauki mu summarizing shi mu dunkule maganan gaba daya kila waɗanda ke ji mu kamin su tashi gobe su mara su ce amfani in an ce hajji mu hajjin da mu muke yin nan hajjin da mu ganiyansu muke yin wanda annabi ya ce a yi wanda ya fi kowane hajji shine hajji shi shine hajji na jin daji hajji shi shine hajji na ganiyansu muke yin togo najeriya benin duka shi muke yi menene hajji tamattu iyayenmu maza da mata shine mutum bayan ana madina za a je makka akwai inda ake ce ma mikati imana wurin da ake zuwa a doki niyya kenan shi sa wannan wurin musulmin da ke da niyya zai aikin hajji in ya kai wurin zai samu kanshi cikin kusfa imana wurin wanka daga wurin an yi kuskusfan na da yawa amma in dai tsofaffinmu da marasa lafiya wanda ba su jin karfi in ana shakka zuwan su wurin su sauka lori su shiga kusfa su yi wanka su fito ba su gane lori kan zo su bace domin duniya duka an taro wurin daga madina fitan madina gaba daya to ba laifi ajiyan da alhaji ba laifi su yi wanka cikin hotelinsu su doki farin zanin su in mazaje ne cikin hotelinsu in sun kai wannan fili in akwai sarari sallan azafar ko lasare kama su su sauka su yi farillan su doki niyya in ma ba sarari mai sha ya zaune cikin lori amma lorin dole ya shiga mikat mai sha ya zaune cikin lori ya doki niyya amma in akwai lafiya akwai iko me shi ya je wurin kami in yayi wanka hotel ko ta yi wanka hotel ko ta yi wanka cikin filin mikatin nan wanne wanda me shi zabe zai yi duka abin da mai shi kamaci ya lura na daga alaji ko ajiya shine in ya shiga kusfa ko ta shiga kusfa bayan kin yi wanka in kina bukatan gyara jiki imana gyara gashin jiki in dai kina bukata ke nawa kiya ki kamin ki yi wankan nan kamin ki sa ihramin nan amma bayan kin sa ihrami ba ki ki sa tulari ba ki shave jikinki kuma shi sa cikin kusfan nan no da kika shiga in kika yi wanka kai wanka ka kare wani wanka shine wankan janaba wankan salki kamar yadda muke yi muje jumma muje idi haka za ka yi wankan salki she ka fidda kayan da ke jikinka na kasa ka zo wurin bayan ka fidda kayan nan ka yi wankan sarki ka kare kin yi wanka kin kare she ka zuba tulare in namiji ne ka sa tulare inda ya kamaci ka sa in mace ma ne ki sa shaw inda ya kamaci ki sa saboda ki look kamshin ki to bayan an gama wannan she ka doki farin zani guda biyu ana daure guda kamar da matan mu ke daure zani sai a kuma rufe guda she sa bayan kin rufe wannan zani kin daure na kasa daurewan ma iyawa ne in ba domin mantuwe kama ba da shi mu kawo ihrami mu daura saboda me abin sai ce daurawan iyawan domin baka da hanya namiji kenan namiji ke daure farin zani guda biyu mace ita bata da specific zani ko kaya amma matan mu na kuskure malama da an ce ma mutum za ta hajji gaba daya sai ka gan ta je ta dunke polesta ban dai sa wani material ba amma so dai wa muna karatu wurin muka gan material suna da light sosai bai da kauri sai gan kamar ita kuma ta sa white white wai wannan kayan aikin hajji kenan a mana ba wani musulunci da ya aje miki kayan da da ki sa ya ki sa zanin gana amma zanin na ba abaici ciki kaki sa zani a shishi a manfo eh a kaki sa zani abaici bauta yi ki ya ki sa kowani zani dogon rigan da yake dunka nan kowani zani ne kowani abaya ne kowani kayan da ya zama naki ya ki sa in kai shiri wannan shiri kire ki yi shiri shirin na ba ado cikin kamar ba design cikin kayan bai attract mutum tumasa kuma kayan da ke da kaurin da bai nuna siffan ki ta ki ko bayan ki alazai mu mafi yawanci ka samu alazai mu mata kaman kaman mu ce kaman cikin eh, eh, kashi kaman 50 50% wallahi suna tawafi ko suna tafiya zaka gan wa'insu zaka gan wa'insu kana ganin alaman alaman pant na tasa sai dai wa'insu mayafin babban ke rufe musu asiri a kiyaye wannan shi yasa bayan an yi wankan sarki cikin kusfan kami a daure zanin nan sai a sa tulari in yana bukatan tulari a sa da an doki wannan zani an daure guda kasa an daure eh, an yafa guda kamar mutumin da ke jin sanyi ka rufe zani haka wannan lokaci baka da hanya ka sa sapota baka da hanya ka sa nika baka da hanya ka sa singlet kai namiji baka da hanya ka dibiya fulla kanka kamar na sa ka wanga duka mahzuratul ihram ne ba daidai bane zan ka sa farin zanin ka sa ba komai jikin kamar yadda aka haife ka aka zaka shiri to kaga wurin zani ya kamace ai ya daure shi saboda kare fito da sifanka bayan an gama wannan wanka an fito cikin wannan kusuwan mikati in dai ya zamana kamar ya dace da sallan farilla lokacin sai a shiga babban masallaci da ke dokan kowa duniya na wurin shi a shiga wurin a yi sallan nan na farilla in dai ba lokacin farilla kuma bane za ya yi nafila raka biyu wannan ba dole bane amma mutum zai yi nafila bayan ya gama nafila niyya wanda ma bai ya so ko cikin lori ba niyya cikin lori niyya ya da doke shi yadda mai shi da niyya ni ya ce Allah na amsa kiran ka zan yi umra shine labbaik Allahumma umra ina batun hajji tamattu kenan hajji da muke yi wannan annabi ya ce ayi yi da muna da hajji tamattu muna da hajji kiran muna da hajji ifrad hajji tamattu shi mu muke bayani saboda kamun hada shi e birkita ma mutane mu saboda lokacin tafiyansu su ya kai mana na bayan kayi wannan wankan sarki ka sa ihrami ka fito kayi nafila in ka samu dama kayi nafilan kayi daga wannan fili ko cikin lori da kake zaune ka ce labbaik Allahumma umra Allah na amsa kiran ka zan yi umra da an shiga cikin lori yanzu da bar wannan mikatin nan a yi tafiya har makafa lokacin ya kamace abin na mazajin suka yafan na fafawun na farin zani guda biyu me shi ya yafe tare kafadun shi duka ina cikin lori da maza da mata ana hamsa kiran Allah labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أمسى أمسى ونمي بكين جاجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكا على زيد أجيو إذا سويتك da su yi ta girmama ubangijinmu Allah har madina ana so matan da ke cikin lori su kaskatar da muryarsu kada su daga muryarsu tare da mu mu mu daga muryar sosai iyakan karfinmu matan su aje muryarsu kasa saboda muryarsu ma al'aura ne haka za yi ta yi har a kai inda za kai cikin tafiya makka tafiyan madina zuwa makka mun ce kamar akira zuwa baku ko akira zuwa bolga don ya fi akira zuwa tamale in an same shi da sauki kuma akan samu 7 hours ko kuwa a same shi 6 hours ko 5 hours iyakan dai yadda lorin ke tafiya to malamai yanzu ga alazai da ajiyoyi an doko niyya an kai makka in an kai makka farkon abin da za a yi shine in an jaje kowa cikin hotelin shi ana ajiye ku kuna ajiye kayano da niyyan nan da wankan da kuka yi. nan za ku gaba da ku da ku maka kaina da ku wurin ka'aba ku je ku soma aikin she yasa bayan kun kai ka'aban nan wanda take bukatan fusari ko kama ruwa ba laifi ta kuma shiga ta kama ruwa domin kin shiga wurin ka'aba kika soma tawafi fusari na jinki ba ki fito in kin fito ma koma wanki yayi wuya ba wurin fusari wurin cikin masallaci she dai waje kuma to yasa kike ki sake alwala ki kama ruwa ki gyara jikinki sai mu alaji ko ajiya a soma tafiya in an so tafiya an shiga masallacin makka masallacin daban kaba daban alazai na tafiya kenan suna neman ganin kaba kada su manta wanda yake kofar masallaci zai shiga ya shiga da kafan dama bayan alhaji ko ajiya ta shiga ana tafiya kenan o ana neman a ganin kaba inda za a yi tawafi kenan akwai shi kasa sannan akwai shi eh, flow na farko saboda an bude shi saboda ma mutane sauki inda kika samu duka ki tawafi amma kin samu kasa alhamdulillah tawafi ya miki sauki namiji da ka gani wannan kaba za ka soma tawafi to lokacin sai ka fidda annun rigan na annun abin na ka yafan nan ka fidda daya ka fidda annun ka sa ka kashin hamatanka nan shenan ganka na dama kafadunka na dama suna gani amma ka rufe na abu bayan abin ma da muke bayani in Allah ya dan ka ke wurin ka ga kowa yayi haka ke maka duba kai wani amma waye suna fidda hannu tun Madina ana a a a baba wani baba ya fidda hannu haka nan nace baba ba wurin fidda hannu ba kenan baba yace ni yi shiru shi yayi haji kamar wai yayi haji lokacin ba haife ni ba haji shi na fulu kenan baba baba tun hajjin ka baba ka bi yanda annabi ya yi. Eh, annabi ya yi hajji ya ce ma mutane ce wa anni ku rike ku koye aikin hajjin ku wurin ni annabi shi yasa bayan an kai tawafi za a soma tawafi samun doko batun niyya da ihrami ko maza su sa zani biyu fari fari ba sapota ba singlet ba fulla mace ta sa sapota ta sa breze ta sa komai ta sa trouser mm. ta sa kayan da ke da kayan da ke da nauyi bai da ado too much bayan an kai yanzu da yi umra an tun ce ma Allah labbaik Allahumma umra umran shine ne abu uku ne abu fudu ne umra bari mu yi shi gaba daya umran shine niyyar da aka dauki da tawafin da za a yi guda bakwai sabin da safa da marwan da za a yi guda bakwai sabin sannan da askin da za a yi shine umra fudunga yanzu mu yi bayanin shi shine idan mutum ya gan makka idan mutum ya gan kaaba zai so ma umra sai me shi ya fidda annun daman shi da daman shi yana sho. she ya so fi na annu agun shi na face kaba dama ai me shi ya ga mutane na yin haka inda me shi da ya so fi malama ya so fi inda hajar da aswad an so fi wurin bakin dushi in dai me shi zai taba ya taba in dai bai domin bai ya taba ni domin ai lokaci ajiya ko wuda me shi ya sai ya nisa malama me shi ya ga an sa wani light green ana nuna alama ta karshe to daidai light nan daidai wurin bakin dusin kenan inda mai ke sai duka she yayi bismillah allahu akbar ya nuna hannu haka bismillah allahu akbar wai su malama sun ce in ka nuna an zaka ka kis wai suka ce amma almuhim ka ce ki ce ko ka ce bismillah allahu akbar she ki soma gaba daya kin soma tawafin nan namiji ne in ya kai wurin rukunin yaman akwai eh, tawafin shi na ukun farkon na an fi so yi sauri amma malam mu yi gaskiya lokacin hajji bai samun wannan dama almuhim me shi yayi tawafi guda nawa guda bakwai shine ya ya soma wurin bakin dushi ko wurin light naka sa alama in me shi ya kewaye ya kai wurin kuma ya samu nawa kenan daya she kuma ce bismillah allahu akbar she kuma kewaya ya kai ya samu biyu ya daga hannu bismillah allahu akbar in me shi na cikin tawafin nan mice iska afta mai ya fita ya je ya alwala a ah, maluma su yi garama ba sallah bane wani suka ce tawafi sallah shi ne ya ci gaba da tawafin shi ya yi tawafi guda bakwai yasa inda ya soma tawafi wurin zai yi wurin zai zo ya kare in ya je ya kai wurin bakin dushi ya yi wan shi ya bismillah allahu akbar in ya kai wa ya kai wurin tu aka zai yi ar guda guda bakwai ne sabin bayan me shi ya gama in dai jama'a sun cika ya ta fita cikin jama'a kadan kadan kadan kadan inda me shi ya samu ya saya duka daidai ne ya yi raka biyu makamu ibrahim wannan raka biyu makamu ibrahim kamar da malumar suka ce in ya yi fati ya kare wala dalin ami ya yi kul ya ayu hal kafirun in ya yi fati ya kare nabi wala dalin ami ya yi kul wallah amma banda wannan ya yi karanta kowane sura da yake so ko da ba wannan ba ya yi nafila raka biyu malama bayan ya gama nafila gaba daya ya duba ta bayan keyan shi zai ga inda ake yin safa da marwa malama bin takaici abin hawaye wa'ansu alazai mata manyan mata ne bayan sun yi tawafi sun kare suka yi wahala suka fito waje wai suna neman taxi da su safa da marwa ba saboda Allah ayi kokari a kula da alazai ko da ke ana kokari mu na jami'a islamiyya da sauran jami'a. Eh, jami'o'i da malumin da ake zo suna kokari amma an fi su yawa an fi su yawa ne yasa abin ke kawo haka bayan kin kare nafila eh, makami ibrahim sheki waiwaye ta bayan ki gaba da yano wurin nan no kika tambe ko kin ga nana asai sheki bi ta wurin ki shiga daki ki je ki yi safa da marwa kenan yasa bayan nafila na an yi safa da marwa safan nan in kun kai kun ga an zana wani wuri safa cikin english da larabanci babba sai akwai wani tudu inda inda eh, mata ibrahim ta hau sai ka hau wannan tudu karamin ka ga kowa ya hau ku ya kai wannan tudu ku fuskanci alkibila kin ga kowa ya fuskanci alkibila ki daga hannayenki sheki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulk wa lahu hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzab wa'da she kai in kin yi wannan addu'a kin kare saboda lokacin muka yi shi sauri sauri in kin yi wannan addu'a kin kare ki kare addu'an da kike so da kin sauka kan tudun za ki fara tawafi eh, safa da marwa kenan kina sauka za ki marwa in kin kai marwa she ki saya kuma she ki fuskanci kaba kina kina kallo da idonki she ki addu'a da kuma irin addu'a da kika na farko ne she ki wannan addu'a kuma she ki tafiya kuma ki je safa kuma sai sa abin da nake so yi bayani daga malama shine wanda ya fito safa in yayi tafiya ya kai marwa ya samu nawa kenan daya in ya fita marwa kuma ya je na safa ya samu nawa biyu aka mai shi zai zo uku ya koma fudu ya koma biyar ya koma shida ya koma bakwai yasa wanda ya so safa ya kare na maruwa malamin mun samu wa'isu kuma cikin kuskuren da ake rashin sani mutum ya je ya zo ya koma shi ce daya ya yi goma sha fudu yasa bayan an gama wannan safa da maruwa lokaci in namiji ne shi ya rage gashin shi mana mun ce ya yi baba amma sama sama kar ya ci da gashin duka domin in me shi ya cire gashin duka ya nemi gashin da kuma zai cire na hajji don hajji bai yaji ba tukun shi yasa ana son me shi ya rage gashin kadan a yi mishi baba bisa bisa sama sama don yan baba na larabawa ne da an zo ana jan hajji hajji hajji an kai ka wurin baba ka bar a rage maka gashin sama sama a bar maka wani ciki in ya kai hajji kana son ka yi sakora ka kai amma mace fa mace an yanka gashinta ko ita da kanta ta yi makanta ko abuyanta ta yi mata ba sai mai baba ba mace ta yanka mace ta yanka gashinta iyakan bakin hannu kamar yasa hannun mutum ta kama ita da kanta haka ta cire bakin ta rika haka ta sa cikin dasbi abin bola ya kare na ta kenan ba ta baba to malama bayan an yi wannan mun ce an doki niyya mikati ko duk madina aka yi labbaika allahumma har an ka kai makka aka yi tawafi bakwai aka yi makami ibrahim aka yi safa da marwa bakwai shi aka yi aski bayan gama askin nan da me shi ya koma hotel namiji ya tube kayan nesa nan ta tube eh, kayan nesa na farfarin nan lokacin me shi ya cire kayan ya aje ya yi wanke ya aje na niyya ya je da shi hajji kuma kawai sai sabo in mai shi ya aka lokacin mai shi ya sa kowane riga ya sa sapota ya sa tulare ya sa abin da bai sa jiya ba yana jira ya kai rana na takwas da za shi da shi filin hajji wanda za mu yi bayani bayan mun dawo ok to mala ya yi magana mai yawa dai allah ya ba mu iko <laughs> mu ya mu faɗi daidai tun da mala nan da muka make insha allah zai tada so uh, dear viewers if you just joined in we are discussing on unacceptable Hajj with Imam Abdulrazak Idris Al Hassan. Imam has said a lot with regards to Hajj, but with, uh, because of time, we are going to summarize it such that time wouldn't exceed us. So Malam says uh, Jahabu reported that an acceptable Hajj has no reward except Jannah. So if one should go for hard work and get their Hajj acceptable, the only reward left for them is what Jannah. May Allah accept the Hajj of all our Hujjat. I mean, then again, Malam also quoted a verse of the Quran where Allah Azza wa Jalla commanded his Ibrahim to call people for Hajj, where he called them for Hajj and told him that when he calls out, people would come out from all corners of the world. And it's indeed what we see when you go for Hajj today. You, you will see people from all worlds of life, mainly the Chinese, from every corner of the world, people do come in for Hajj. Now, Malam says, how do one get their Hajj acceptable? First and foremost, one have to make an intention. One have to make their intention what? Clean when going for Hajj is not to go so that you shame your enemies. So Malam made an example of a woman whose children told her, Mommy, you'll be going for Hajj this year. She was like me and she said yes, said, okay, then my enemies would be in shame now. So that's not the reason why should we go for Hajj. Maybe to get put on the teeth or maybe to put your enemies to shame. No, you should cleanse your heart and go solely for Allah Azza wa Jalla. Then again, Malam took us through the uh, Hajj process. He says, first and foremost, we prepare for Umrah before we do Hajj. And the Hajj performed by we Ghanaians, Togolese, and those in Nigeria is called the Hajj of Tamato. That's enjoyment Hajj. Okay, that's the simplest form of Hajj one can perform because it allows that after Umrah you come back home and rest. You come to your hotel and is due. So this is the Hajj performed by we Ghanaians and other African countries especially. So Malam says first and foremost, when we, when we leave our countries, we, we first go to Medina. But we going to Medina is not for any uh, Hajj purpose. Medina is a place for going to visit, okay? So when we get there, we go to visit the graves of the prophets, then his um, companions. So what do we see when we get to Medina? We know there is a mosques there for the prophet where we go to pray, which has numerous rewards. We pray not lots of nawafilas there for reward. So when you get to the grave, what do you say? You say Assalamu alayka ya Rasulullah. When you get to his grave, then you move to that of uh, uh, Abu Bakr and say Assalamu alayka ya Abu Bakr. Then to that of Umar, and you do same. But for Medina, there is no any hard work there. We just go there to what pay them what visit. Then afterwards, we do what we face the Qibla and pray for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and all their companions who passed on. But most of uh, who judge make mistakes when they get they go there pray for themselves. When you get to Medina, you're going to pray for what the Sahabas who have what passed on, not to pray for yourself. Then Mala moved on that there is a place called the Mikat in Medina. That's where we all take our hot haram. That's where the Hujjaj will take their hot ihram. Okay, so this ihram for the male, is two uh, white cloth. They tie one around themselves, then they use one to cover themselves up. But for you, the woman, you don't have to put on any cloth. You can dress your normal abayas. Just make sure it's thick, something that will cover you up very well. Don't go see uh, eh, sewing polyesters, which are very transparent. Whilst you are moving, everyone could see what is in you. Uh, for the male, it's just the two wise clothes you wrap around, no singlets, no panties. So let's take note. But for women, you can put on everything. But even before you put on the ihram, you should have cleaned yourself. If you want to use perfume, do it before you put on the ihram. Because when the ihram, the moment you wear the ihram, putting on perfume and what have you becomes what? prohibited. Okay, so Malam says for the aged who can't go to the point named as the Mika to get themselves clean and take their ihram, it's okay for them to do that in their hotels due to maybe their health issues. You know how the place will be crowded during this Hajj season. So if you are too old, you can't move to there, it's okay to bath in your hotel and clean yourself. Or maybe when you are in the vehicle and the vehicle gets to the point of the Mikat, then you can choose what take your ihram there okay so <clears throat> so malam says what do we say when we put on the ihram then we say labbaik allahumma umratan okay that's making an intention that we are going to perform what umrah so what do we say as we are in the bus going to perform the umrah we will be uh, supplicating, saying, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda, Laka Wal Mulk La Sharika Lak. Allah till we get to Makkah. So there is no chit chatting in the bus whilst going to Makkah, just supplicating, mentioning Allah's name till we get to what Makkah. And when we get to Makkah, too, Malam says the mosque is different from the Kaaba okay the mux is what different from the so when going you enter in the mux with your hot right leg in search of the hot kaaba so the moment we get to the kaaba we are now going to what perform our umrah a malam says umrah has what four steps involved the first is ninya then second is what circumambulating of the kaaba then safa and marwa then the fourth one is what the haircut that's what umrah entails it's four making an intention, circumambulating of the Kaaba, Safa and Marwa, then haircut. Okay, so without we will now go into what these four things entail. But before that, we would like to go for a short commercial break. Please do stay with us. When we come back, we continue with the Hajj process. Maraba da zuwa Jamila Homes, dandalin kasuwanci wanda ke da mafi kyawun kayan adon daki da gargajiya da kayan adon daki na zamani. Muna da kujeru daban-daban kamar irin su presidential, royal, ministerial, Hadda kayan ado tare da dimbin zabi na kayan kwalliya masu kyau kamar kujerun Windsor masu ban mamaki tare da dayan mafi girman zabi na ainihin Regency da kujeran cin abinci na Victoria wanda ke da matsayin su mafi kyawun ƙwararrun Ingila sananne a duk fadin duniya don kayan alatu da cikakkun fasali tare da hade-hade na Versace Royal na Italiyanci na zamani wanda an kasanta cikin cikakkiyan kaya. Za ku sami Jamila Homes a 13 Westland Boulevard a birnin Accra, Ghana. Ku tuntube mu a kan lamban waya 030 243-7228 lambar whatsapp 020 555 5525 mai aikin TV. Zirga-zirga na sun yawa, ban da lokaci, amma duk da wannan kayan sutura na ko kuwa kayan sawa na ban wasa da shi saboda shi nan kubash collections nake sai komai na daga jallabiya tulare kuranai sajada alkeba duk kayan sutura da kuma kayan ibada nan kubash collections nake sai su. Ayala eh, na kuma fa. Wayo yau asiri na ya tonu. na magana ta maka dama na ga kake zuwa kake zuwa ka sai kayan ka ba ka ba wallahi ba wani saudiya ba wani dubai nan ku bashi collections a nan nake sai komai na ana ruwan kamar ni kada nake zuwa sai kaya masu kyau daga nan ku bashi ashe kai ma daga ai ke san ita ku bashi collection gagara misali take eh ku bashi collections me kayan zamani zamani short break. So as we were discussing, now we are in Mecca. We are going to perform our Umrah. So now we've spotted the Kaaba. What we have to do now is we point at it and say Bismillah Allahu Akbar. Malam, I hope that's right. <laughs> So we point and say Bismillah Allahu Akbar. Then we are going to start with what? The circumambulation. And we are going to do that for what? Seven times. So where do we start from? There is a spot known as the Blackstone spot. And when you go there now, there's a green light that has been fixed there. So wherever you get to stand beside the green light, you point at it. That's where you start your uh, tower from. Sorry, that's where you start the circumambulating from. So you start from where the green light is and go around. That's one. You end at the green light. That's one. Then you go again two. We do that for what seven times. It is recommended that for the meal, for the first three rounds, they go in what a bit in a speed. But Malam says we all know for this hatch season the way the place is too crowded. So of course they can't go for the speed required of them. So the normal pace, we all go what seven times, starting from the green light. When you get back to the green light, that's one. You do that for what seven times. So after the circumambulation, we now go to the Mount Safa and Marwa. Malam says it's right beside them. You will see each body within on it as So we start from Mount Safa. When you climb on Mount Safa, then you say Allahu Akbar three times, then you say La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir and other supplications Malam mentioned. So you start from the Mount Safa to Marwa, that's one. From Marwa to Safa, two. Safa to Marwa, three. So you start from Safa and end at Marwa. People make the mistake of going from Safa, Marwa to Safa, then they count it as one, which is wrong. You end up going 14 rounds instead of the seven. So let's take note. From Safa to Marwa is one. Marwa back to Safa is two. So that's how the count is done. So you do the sa'i for what? Seven times two. So after that, it's not a 10 for you to cut your hair. For the male, you take out a portion of your hair. You don't have to barber everything off because you would need to cut your hair again when it's time for Hajj. For females, you have to take the length of the fingertip so for females, the haircut you do is for the length of your fingertip. So you put the hair together, then you measure the length of a fingertip, cut it off, and dump it in a bin. So these are the what umrah. This what entails in the umrah. So when one is done with this, then you are done with umrah. You can go, then go back to your hotel, take off the ihram, you have, then you can bath again. You can wash the ihram for Hajj or buy a new one if you have the means. Then you can take the clothes off. You can now put on perfume and do what have you. So this what entails in the Umrah process. May Allah make it easy for us. Don't forget we are streaming live on Facebook and YouTube as well. Do follow us and leave your comment. So Malam will take us now through the Hajj process, but we have some of your let's read them out before we proceed. We have Muhammad Ali. Good morning, Bayana TV. Why are you off for so long? We don't enjoy the morning show and the rest of your shows. Assalamu alaikum, Inu Sagana. Good morning to Sheikh. I wish him good health and wealth to continue propagating Islam. I love him so much watching from Baku. Thank you. We have Jibril Amina. Welcome back online. I actually miss your good programs shown on Bina TV Post, watching from Nigeria, Niger State. Thank you, Amina. Thank you. We have Abdullah Himurtala. Koko Murtala. He says, We have Idris Abdullah, Masha Allah, then Albert Dreke. I miss all programs of Bena TV. I thank Almighty Allah you are back. Alhamdulillah, we thank you all too for watching. We thank you. Let's continue to watch, share as well as someone may benefit from this. Okay, so we would go back to Malam to take us through the Hajj process as well. So, Imam. So, uh, Alhamdulillah, bayan alazemu sun samu umura suka je suka the kayansu gb from monday nde ka ni niyan layya an fi so da ka bar gashin jikinka da hanki kamar yadda hadisi ya tabbatar kan haka mu Allah ya kai mu cikin zulhijja Allah ba masu layya kuma iko amma yanzu in dai kaman watan zulhijja saya alazanmu suna gira kamar yadda suka tunje tun farkon ga har yanzu suna cikin gira kenan malama aikin hajji da kanshi kwana uku ne shine ne mi in zulhijja ya samu kwanaki takwas on the 8th kenan zulhijja alazai mu inda duka ka samu kanka cikin makka hotel ni mina inda inda dai kake rayuwa duka lokacin ba batun mika kuma ake yin mawa hajji ya saya she alaji ya kuma shiga kusfa kuma ya sake yin wankan salki kuma ya sa tulari kuma inda zai bari koda ya je na tawafi zufa kare dame mutane da halittan shi na maybe inda ko wani saint ko wani ya samu mutuncin kai ya sa tularin yana bukata ya sa wannan farin kaya kuma ya daure kasa ya yafe sama mace kuma ta sa abin da ke da nauyi kamar da muka yi bayani na hajji kuma ke nan amma wannan cikin hotel ko zai yi abin da zai yi sai a sauko yan mota yan tafiya kowai fuskanci mina shesa shi ma aikin hajji na shine ayi ihrami a dokin niyya shi a ce shi mami bayan an sa wannan kaya an kare in dai nafila aka yi ni in sallan farilla ya kama ka yi ni labbaik allahumma hajja labbaik allahumma hajja wani suna gamawa tun farkon umran shi a ce labbaik allahumma umra mutamatti an biya ila hajj ibn uthaymin ya tabbatar ba wani sahabi ne taba yi wanga wait a raba shi an yi umra mun faɗi nashi in kin doki ya ranar 18 nan shi ki ce labbaik allahumma hajja to wannan rana kin ga an zo ana gaya ma alazai alazai mu yau za a je mi nawo kowa ya sauko time kaza ba su ya zo ya ku ajiyoyin mu kowa kokari ya gira wannan rana kake je koyina sai sai kayan nan a rage in an kare aiki aji an sai kayan sha Allah to shi yasa bayan an sauko ainiya mazajen sun sa white bisa white kasa mata kuma sun yi shirin su an ce labbai Allahumma hajja za je Allah mun amsa kiranka za mu yi aikin hajji lokacin bayan an fita wurin daje mina minan nan unguwa ne babba duniya duka na taruwa wurin malama ba wani taruwan da za yi kaman wurin kaman arafa kuma shi sa wannan na an raba shi kowane unguwa da mazaunin shi kowane anguwa da inda aka ajiye mutane wannan tentin nan no shi yasa in ga wurin Ghanaians ga wurin Togo ga wurin Benin Nigeria China America Canada Britain kowa da nashi she a zo a zuba ku inda kuke Ghanaians ga inda aka zana Ghana kai an sa flagin Ghana she ku shiga kowane alhaji da ajiye wurin mata daban wurin maza daban kowane da abin kwana ta wurin da ya aji board mun buga annu kowane da abin kwana yanda saudiya suka shirya ko kuma yi ma saudiya addu'a an shirya ba kamar da ake wahala ba an sa aircon ma yanzu in an kai wurin kowa zai shiga wurin shake kiran mina shi yasa aji shine a yi niyya a sa ihrami a yi labbaika lahumma hajja a bar ranar takwas nan no ranar eight na aje mina in an kai mina an gwada kowa wurin shi wurin nan no ai kayi azafar da lasar da magrib da lisha da sallar asuba wannan rana 8 shi yasa in ki azafar lasar raka biyu za yi azafar ya kai shayi raka biyu lasar kuma ya kai shayi raka biyu amma ba hada shi a malama ba kai ka hada shi ka yi azafarin ka biyu ka yi sallama ki yi lasar kuma ya kai biyu amma lokacin lasar za yi lasar lokacin azafar za yi azafar in ya kai magrib uku ne ya rage magrib in ya kai lishe sha rage shi ma biyu she ayi sallama a yi kwana cikin minan nan malama ana kwana ne an kwanta wurin da niyya kamar rana na tara shine ranar arafa ko to in an kwanta rana na takwas na 18 na alazai mu na kwance wurin da an tashi asuba an yi sallan asuba an yi zikiri kadan ranar ya yi kamar zai soma fitowa sai a ajiye basis ana daukan alazai da ajiyoyi kofan nan no ba wahala za kai su filin arafa shi sa bayan an fita mina rana na tara on the ninth za a je arafa na malama arafan na za a je nan za a je arafa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa annabi ya ce hajji shine arafa ahammu arkanil islam shine muhimmanci cikin rukunin hajji a rukun ahammu arkanil hajji muhimmanci cikin rukuni filesin hajji babba ke ga eh to alhajju arafa hajji shine arafa malamin nace hajji shine arafa ya kenan mutumin da bai samu yayi tawafi ba tawafil kudum tawafin zuwa bai tamu yayi tawafin umra ba bai yi safa da marwa ba ya ya dai soko ni gaba dai ana cikin arafa play yayi late ana doko shi airport gidi gidi gidi arafa cikin azafar ko lasar kai malama sauran Tem an da shiga magrib ma me shi zo shiga filin arafe sai wallahi alhaji ne kuma ajiyan mutum kuma ya je hajji Yayi yi ya je hajji Yayi yi tawafi ya yi umura ya yi komai amma ranar arafan nan shi ciwo ya zo ko wani abisa ko ta bace ni ta fito wani wuri kamar da mu ke bacewa hmm. <laughs> Allah shiryar da mu me shi ya bace ni ko wani kuskure aka yi ni ko ya je gaishe wani jidda ni bai zo da sauri ba ko ciwo ko menene dai me shi bai yi filin arafa ba ko me shi na kwanci hospital bai ya zo arafa ba hajji ranar hajjin shekara ya fadi bai shi bai zama ji ba saboda hajji shine arafa fa za wannan rana na taran nan kowa zai mu je na za je arafa malaman an je arafa arafan za je a saya arafa an yi azafar da lasa an yi azafar raka biyu a ta da ikama na kuma a yi wurin gaba daya isa an kira sallah daya sha ta da ikama so biyu isa an yi azafar raka biyu aka zama an yi tayya yi sallama a tashi a tada ya kama no a yi lasar kuma raka biyu a yi sallama an gama shi kenan A na mina an yi biyu biyu ba gamawa wanga an gama shi gaba da ba sallar shi magrib shi sa malaman an kare arfa ya ke yi arfa addu'a ne addu'a ne fi shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ka kawo addu'an da kake son duka ka roki Allah ka roki Allah bukatanka na duniya ka roki Allah ka na kiyama amma ka bari ka na kiyama yayi yawa malama mun tuma inda mi magana mu ko mu baya tawafin na ka yin nan wani tawafi yake yin ko wani safa da marwa yake yin ana addu bayan kai addu'a nan nabi ya nuna she kai addu'a da kake so wani na tawafi yana karanta Qur'ani ba laifi ina safa da marwa yana karanta Qur'ani ko ko ina ina tawafi ina addu'a ina Allah ji tausaina Allah yarana Allah kasuwanci na Allah jikan iyayena Allah kasan gana Allah ya addu'a fadi ma Allah cikin irinka irinka tawafinka duka ita addu'a safa da marwan ka ita addu'a amma fili arafa ba na zikiri da addu'a zikiri da addu'a ina son doki daman bayi na tv in yi bayani gudugudun abin da na shaida filin makka filin eh, hajji da yake Allah ya bamu dama Kasancewa mu almajiran madina jami'a islamiyya mu ne ke tarban alazai daga airport mu kai su ziyara mu kai su filin hajji da dama shekaru da yawa abinda ke buga takaici ranar arafa ranar addu'a malama belen rane so fadiwa kamar bayan lasar an buga 435 malama wallahi kin tuna da kiyama ba wani taruwa cikin duniyan gan da za a yi ya kai filin arafa a ah, yan buga ball su a to Nigeria ma na wasu ke zuwa Ghana mu ba bamu da yawa mu da Togo mu ni 5000 Nigeria eh, eh, so India eh, Pakistan na ce ba wani taro taron na za a yi cikin duniya ko na church ni ko na football ni ko na politics ni ba taron na zai yi a yi duniya a kai arafa bai yi har kiyama bai yi bai yi kuma to wannan ranar filin kiyama wallahi ya tuna maka da kiyama filin arafa ya tuna maka da kiyama malamin duniya duka na zube wurin wadda su kuma na kokari sai dai wannan dushin na wannan mountain na su hau wurin da maza da mata a eh, arafa ko ina kasa ya ka samu arafa in rane fara sauka shi ka bar addu'an ka yi karfi roki Allah roki Allah malama abin da na fadi kamar na son doki daman duba ko dai ya yi aiki kadan cikin wazi dama wazi ana gyaran kuskure na gaki in filin arafa malama shega malami guda malami guda ya tara mutane belle mata malami guda ya tara mutane cikin arafa shi yana addu'o su suna amsawa haramun ni mala a ba haramun bane amma ba daidai bane domin bukatan ki daban bukata na daban mai mai suna da wani yaro mai ciwo yana da wani kowa da problem shi kowa ya gaya ma Allah individually inda mu mun yi addu'a ne addu'a ya yi she mu muka ce to Ghanaians ku bari mu hada mu annu mu yi magana addu'a za a je election mu yi magana addu'a batun ruwan mu mu yi magana addu'a batun kwanci hankali wannan ba laifi amma wai kai malami ka tara mutane sannan ga babban kuskure malama babban kuskure wannan mu ke yi mu malamai da mu ke duba alazai wannan rana muna musu nasiya wanda ke jin asantanci na yi ma asantawa wanda ke jin ankaranci na yi ankarawa wanda ke jin aka muke raba juna to shi sa malama sai ga malami guda arafawo subhanallah arafawo <laughs> wallahi yayi wazi kaman tuwa ajiyoyin yana zaune shi no kuma ya kare kuma ya kuma ci gaba da addu'a kuma suna hamsawa har a zo a ce ba su ya zo da wuce me shi me ya fadi kowa ya bar kowa in ayi nasiya kada alhamdulillah nganga ma gama ai ko duwa ajiya ana duwa je gefe ajiya alhaji aboki je gefe in kana neman kudi ce kudi Allah kudi o kudi ya zo in kiya roke Allah duniya da lahira wa min man yakulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati a ah, in ka je arafa kai ka roko Allah duniya ka roko shi lahira malama bayan an kare arafa rana na sauka aladamu da su move from arafa kuma da su je muzdalifa isa tun bayan magribin nan an fi so mutum ka bar wurin ba kai magrib ba ka move gaba daya ka so ma tafiya kenan malama wannan rana komin kudinka ba lori bille ka shiga a ba lori nan bille ka shiga <laughs> shi yasa ya bar alazan mu tun lasiye an doko wani ilimi ana wuce da sofofi da sauri mm. Mm. domin in kowai sauko aka fara tafiya an ne hatiri mm. lori guda ya sai har asuba ba bai move ba shi ana wuce da sofofin na tun bayan lasar kame a kin su futa masu lafiya kuma in an yi sai a fara tafiya malam abin na da ban shahawa yana da ban kuka an so ma tafiya ke nau za a je filin musdalifa in an je musdalifa malama da na aikin hajji shekaman su da na aikin hajji da yawan ga duka inda ya kama rai na kullum ban manta inda ke bani tausai ke mini kyau cikin aikin hajji shine musdalifa inda alazai ke kwana kasa mai mm. kudi biloniya ya yi kwana kasa ah su alhaji yunusa sali duka an yi kwana kasa su eh, shek ne ma su ka yi kwana kasa kuma wallahi duba in ka samu eh, kwali muna ce box ko adaka idan an bada eh. oh to ki ki, ki champion ne ki kwana kasa kuma kin jani kwanan kuma ya dauke ki Allah kuma kwanan ya je deep domin gajiyar da ka zo kotun arafa ka yi kwana kamar kamar five star hotel ne <laughs> kuma ajiya malama inda ka samu duka ka yi kwano ka share bola na ka kwanta wurin wani suna kwance kan tudu kana gan fari fari ka la ilaha illa kaman kaman eh, kaman eh, sunan susaye duniya duka kowa ya zo kwanta wurin kana gaya ma Allah Allah ni ba kowa ban da kasa kai ni gani nan kasa Allah ka kwanta kasa kwanta baban wani suna kan bridge wani suna anda bridge suna kan anyan lori an kwanta ko ina malaman muzdalifa kenan to wurin nan kami a kwantan cikin dare in ka kai wuri sai kai maghrib da lisha ki yi magrib ki magribin ki raka nawa uku don ba ragewa she ki lisha raka biyu gaba daya in kin kwanta kin kwanta ki iya gidan mi kina gidan asuba rana goma ai rana tara kenan on the kenan she in Allah ke mu asuba rana na 10 kenan ana tashi sallah asuba eh, daga muzdalifan nan wurin muzdalifan nan ake sun ta dushi wajiya kar wani ya sun ta dushi gane je da shi <laughs> kar wani ya sun ta concrete nan <laughs> bai yi kin sinta dushin ki muzdalifa ne ana tashi kwana kin gan kowa na yi wani ya doki dusi kamar an nuna ga ko kamar abin ga dusi haka she kwala kasa ya faffashe shi dusin kuma ana son kare fi yasan annu haka wai eh, wai shi ya mini shetani ya <laughs> shetani a kaka ya kare kuri addini ake yi doki dusi iyakan annu ko iyakan annu babban ga yasan annu babban ga bakin shi doki dushi ka fashe shi da haka nan ki tara dushin nan kin tara 7 da 21 21 kin tara 7 da 21 21 ko kine di ba da yawa don muna mu kai wurin kaga wani mada alhaji baka tanya na dushi na ban na waya zubari da zakiri ka da yawa dai ana aje an da muke rika dushin kenan ana zuba cikin ruwa ba kan ga sha rika shi wani kwana sa cikin ruwa ba wannan sa cikin bag kine rika da yawa domin kin yi amfani da shi 3 days oh. sama da mun fita muzdalifa ko rana na muka yi sallah su ba rana goma kenan to ranan goma na shine ranan idin nan oh, eh. to ranar arafan na kuma su suke sai suke aduwan nan mun da bamu je hajji ban nan shi muna gane shi mu mi shi mu yi azumi mun yi wazin wannan kuma shi mu mu yi azumin mu da niyyar layyan mu yasa bayan sun so ko arafa on the nine suka je musdalifa suka yi kwana washe gari 10 kenan za a je a yi jifa jifa wa jifa shetan to in an je wurin jifan shetan malama wurin nan mina nawa kenan an bi cikin mm. tantin mina nawa oh, she a je a yi jifan shetan in an ke wurin jifan shetan ranar farkon na ranar idin na jifan da za a yi sabin kadin an jefe eh, eh, suna shi akabatul eh, kubra an jefe mu ce dushin na karshe ko da yake wannan mara ai ba bude maka uku bile ka shiga wurin isa ba ka kai kuskura ajiya oh, gudan nan za a bude miki hmm. sojoji na sai wurin shi da ake ji an jefa sabin kawai in za a jifa kasu yi wahala mana Allahu akbar wani sun ce bismillah a ah, allahu akbar sheki wuliga allahu akbar sheki wuliga allahu akbar sheka wuliga aka ake yi in kin wuliga kin kare ya kare kenan amma mutum na maganganu ashe ba a a kile ki jefa da imma bismillah allahu akbar ko kuwa allahu akbar sheki wuliga kananan duwatsu guda guda saban kin kare kina fitowa wurin jifan nan no kina fito waje ranar idin kenan sheki kina fitowa sheki aski ki kama gashin kankani ki cire kuma domin mace ba wani bawa kuma in namiji kuma wani kaya kayi sakora annabi ya ce anya kaya kayi baba kuma eh kaya kayi baba kuma ko kayi sakora amma annabi ya ce sakora ya fi mm. don wannan baka ni da gashin kuma shi ka cire kwali kwali kawai kana kare cire gashin nan sakoran nan she ka yi layya in na ce ki yi layya ko ka yi layya shine ka biya kudin layya mm. kin ga aje wannan box kamar da ake yin MTN nan gan na Saudiya kenan domin su suna karban kudi layya ba su layya ke sa wadai su agent kuma na karban suna da gaskiya almuhimmi dai wanda ka ba kudi layyan ya yanka bai yanka bo Allahu alam amma ina ga kamar akwai wanda kuma ke layya cikin agent suna da gaskiya akwai in kana so baka son problem in baka son problem biya kan eh, sunan shi eh, bank na layyan hajji ka ga an aje kamar MTN box box je ki biya baki receipt an yanka ragon ki baki gamma ba to da kana biyan kudin layyan nan ba ai an yi jifa an yi baba an yanka ana yankan nan no she ka koma cikin eh, a sunan shi eh, dama cikin mina no kenan she ka koma cikin mina inda da ka kuka yi kwana ko fomu da komin nan she ku koma wurin she ki tube wannan kaya tahallul ula kenan kin samu freedom farko shi ki tube wannan kaya in ma mace ki cire kayan ki sake namiji tube wannan kaya ya aje sa kayan ne ki son duka yayi free ya sa kamar na sa agbadanga ko jallabiya ko jeans ko top ka sa komai she ka je ranar idin nan no ka je ka yi tawafil ifada tawafin hajji kin gane ko kuwa amma in dai kamar ranar akwai crowd kaya ka bar shi gobe ka je kai tawafin ah, ifada wannan tawafi ne da safa da marwa shi ma ka je kai wannan lokacin an gama aikin hajji gaba da ce sauran jifa biyu kuma malam ba amma like yanke na su kenan so da mu kammala ma ne sannan ko wasu amma kan lokaci ya zai kai ba samu ai tambayi ba ko maybe an ta aikin hajji okay yes sir an kuna kallo mu phone lines in 055 368 3010 055 368 3010 So in case you want to call us, that's the phone line 055 368 3010. Yeah, I'm Kirashi uh reggae volume TV so as I'm watching, inshallah. Okay. ina ga malamu ci gaba na mai mun gama jifa eh, an yanka na mm, alhaji alhaji ko aji yan mai shefto jifa na'am she yi baba na'am in yayi baba yayi layya na'am in yayi aski eh, in yayi aski yayi yanka in yayi aiki in aski yayi yanka Yeah. in akwai lafiya ya yi wuce maka gaba daya ya je tawafil ifaba wannan tawafi kuma ne da muka gwada na farko na mana hajji kenan mm. gudan na umarin ya yi tawafi ya yi makam ibrahim ya yi safa da marwa amma in dai kaman gaji gajiya malama mutum ya fito a rafa kaman ya fito a rafa ya zo kwana minau eh, muzdalifo ya je ya jifo ya malama ya gaji kuma ranar nan makka kaba wurin kamar ya fashe to a ta sarkin saudiya na ba mutane hankuri wani su su gira gobe o ku yi hankuri ku gira gobe mm. to ni haka ni na girawa domin ina da alazan da ni zan kai su mata in je isa ban su su yi wahala sofofi isa kaya ka futa washe gari in ka je kai jifan ka washe gari jifan nan ka yi 777 kamar 21 kenan bai kuskure eh. sabin ka fara eh, ka fara eh, ka ganda aka shirya ka yi 777 na farko da na biyu da na uku in ka jifa na farko bismillah Allahu akbar ka kare sabin nan she ka je gefe ka daga hannu ka face kaba ka yi addu'a mai sawo malama sannan ka je ka jefa na mi na biyu kuma shi ma bismillah Allahu akbar Allahu shi ma ka kare no ka sai ka kai mi ka yi addu'a shi ma addu'a mai sawo problem duniya da lahira duka kaka sai ka je na uku na ka yi mi ka jefa on the 11th kenan bayan idi ranar farko mm. ka je ka jefa wannan kuma shi amma kina jefa nan laso wanda ke kusa da kaban nan kina jefa shi no ba sai ya duwa kuma eh kina jefa shi no shi ki move gaba da ki wuce ki komo cikin mina ki zo ki zauna ya saura washi gari kuma on the 12th shi ki koma ki je ki the same jefa no one ki sai ki kai sabin ka ki sai ki ya duwa ki je na biyu kuma ki jefa seven ki sai ki ya duwa ki je na uku ki jefa seven ki wuce gaba daya to bayan wannan an kare abin da zai saura miki ne in dai kamar da Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaka wanda ke so ya gira wanda ta kuma ayyamu tashrik ya gira wanda ke so ya saurota amma mu duka muna wucewa she guda guda she ka koma back to hotel ka cikin mi cikin eh, makka ka je ka zama free person kuma wannan ka yi free full kenan lokacin ka ke matanka ne kana son ka taba ta ko kuya ku taba juna bayan wannan abin da zai saura mana shine tawafin wada shine tawafin babayi shine tawafin karshe shine tawafin ban kwana bar garin nan amma tawafin wada nan tawafin ban kwana shine tawafin a bar garin a wuce Ghana a bar garin a je Najeriya ko Niger wannan tawafin nan shi in dai kai tawafin da za a bar garin da a bar makka a zo kowai koma garin shi she mace na cikin haila ko ta ga jinin aifuwanta ko jinin hailanta to lokacin tawafil wada an fi an yafe mata domin filin nan bai gida ta dole ta bar garin nan amma dai tawafil ifada tawafin hajji ne ba ta yi ba saboda haila insha Allah akwai lokaci ta futa in ta kauma makka she hailan ya yanke she ta je ta yi tawafin hajjin ta nan bayan jifa kenan amma tawafin ba ba yi shine kamar yadda ake yin ni kamar malama ce ku kun zo gane first play yasa malama ku kun tashi ran lahad an gaya muku ko an ce malama kun tashi ran asabar gobe kenan yasa yawa marancin ga ko bayan juma'an ga ko sallah suba don kun tashi gobe sati da rana she da bayan sallah suba she ku je ku yi tawafin ku na babayi ana ce tawafin wada tawafin ban kwana she ki zo ki shira ki wuce ji daga bada a shiga play a zo a koma inda za a koma na gari amma she ranan barin garin nan ya dace da ki malama ba sallah to wannan tawafi an yafe miki na wada wanga shine bayanin inda an yafe <laughs> gashi dai lokaci <laughs> ta riga ta kure dai abin da malam ya faɗi dai yana ce mai lokaci ta kai mamu abun ga amma a gurguje dai game da batun hajji sannan ba mana an yayi soya abun to malam wai aikin hajji dai sorry Um, we are uh, trying to summarize what Malam said in a nutshell because time is not on our side. So Malam says the work of Hajj is only three days. Mm -hmm. So as of now, we are in the month of Zulqa'dah. So those who have who are already in Mecca have now performed their Umrah waiting for the Hajj period. So the Hajj is for just three days. That's the 8th of Zulhijjah, 9th mm. and the 10th of Zulhijjah. So on the 8th of Zulhijjah, Ma'am says, wherever we find or found ourselves, what we have to do is we bath again. If you need perfume, you do that. Then you take it on your ihram on the 8th of, of, of Zulhijjah. Then what do you say? Labbaik Allahumma hajjah. Hajjatan, like you said for the first time when you're having your umrah, Labbaik Allahumma hajjatan. Then we move towards Mina, okay? And when we get to Mina, everyone has their tents for all countries. You see it boldly written Ghana, Nigeria, where have you? So you would be in your tent. And at Mina, we will pray Zuhur there, Asr, Maghrib, Isha. Then we sleep there and pray uh, dawn prayer the next day before we leave Mina to the Arafah field. So at Mina, we pray Zuhur two raka'ats. We wouldn't pray, pray all the four, two Asr 2. For Maghrib, we can't decrease, so 3 rak'at, Isha, 2 rak'at. Then we sleep at Mina. The next day, that's ninth of Zulhijjah. Then we all move to the field of Arafah. That's after we have prayed, done prayer at Mina. So when we get to the field of Arafah, what are we going to do there? It says the field of Arafah is just for prayer. We are going to pray there. So what do we do at Arafah when we get there? Malam says um, Hajj is Arafah. whoever has got Arafah has got what Hajj. So assuming you came for Makkah, you got there very late. They've done the Umrah, Safa, Marwa, everything, but you arrived when they on the Arafah grounds. That means you've got your Hajj. And when someone too has done all the tawaf, what have you, but they missed the Arafat, maybe due to ailment or a woman saw her menses or what have you, then you haven't got Hajj for that particular period. So on the Arafat grounds, Madam says we need to pray a lot when the sun is about to set, you have to increase your prayer. But there are some mistakes some people do. A scholar might gather them to pray. It's okay, but allow them to pray for themselves too, because Arafat ground prayers there are acceptable. So allow them to pray for themselves other than you engaging them, each one with their heart problems. So on the Arafat grounds, there we pray Zuhur two raka'at, we pray Asr two rak'ah. Then after Asr, when the sun is about to set, we all set off towards Muzdalifah. Okay, we all set off towards Muzdalifah. So what are some of the prayers one can say on the Arafah ground? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lahul mulk wa lahu lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Then you can in, put in any other prayer. If it's money you want, what do you want? But make sure your prayer for the hereafter should be more than what you pray for for, the, for your dunya. So when we get to Muzdalifah, what do we do? That's the 10th of um, Zulhijjah. So at Muzdalifah, we are going to stone what? Shaitan, okay? So we get there, that's where we pray our Maghrib and Aisha. Isha. That's the ninth of ninth, exactly. After we have left Arafah ground, we prayed Zuhur there and Asr there. We go to Muzdalifah, that's where we pray our what? Maghrib and Isha, okay? So the ninth of the ninth, that's when we arrive at Muzdalifah. And from Muzdalifah, when we get there, we are going to stone what the shaitan. So Madam has indicated we have three pillars, but of course, on the first day, they open only the one you are supposed to stone, so you are not even confused. And the first day of the stoning, we pick our stones from Muzdalifah. Let's not hot stones from Ghana or where have you. We pick the stones from the Muzdalifah ground. Now there are stones there, so you can pick seven aside 21, another 21, or pick lots of stones. So in case you are even you short some, at least they are you have some reserved. So the first day we are going to stone the last pillar for seven. Then when we come the next day, that one is 21, Seven, seven. Then it continues. What do we say whilst throwing the stones? Allahu Akbar. Allahu Akbar, okay? Don't go and be insulting for shaitan today. I will deal with him. Just say Allahu Akbar and what? Show your stones. Malam says after that you can take off a portion of your hair again. But for the male, it's advised that you can take off all the hair as you can take off all the hair. Then after cutting off all the hair, then you do what you now slaughter your animal for sacrifice. And we have people there in tents that do that. So you just pay to them for your slaughtering. Then they help you in slaughtering. Um, I think we don't have much time on our side, but let me just take these ones quickly. We have Ilham Abdul Wakil says, Masha Allah, then Hajj Kudi, Masha Allah. Then Combat Medic, Assalamu alaikum, Ya Sheikh. Please, where are you leading prayers today? I think someone wants to pray behind you, Sheikh. So so it's the same pig farm today. Then Jannat Kitchen says, Sheikh Abdul Razak Idris Al Hassan, may Allah increase you in knowledge and preserve you for us. I love your preachings. You are among one of my best sheikhs. Okay, I mean, and you too. So I would like Madam to wrap it up for us in a nutshell, the Hajj, and we have just few, maybe in two or three minutes, the process. Okay, inshallah. It's a an te da mu dai so daya dai abin da aka faɗi duka ko kuma an sa ko da ba alazai mu ne dai zama mana dai magana na karshe don lokaci ya kure. to sakon da zamu ba eh, alazai mu da waɗanda ke kai alazai su yi kokari su taimaka ma alazai wurin samun sauki kamar an yi aikin hajji nasiya kuma zamu ba alazai mu da ajiyoyin mu su yi hankurin sun kai filin madina ko makka ba yi aikin hajji an kare ba ba ci sallah ba da su yi hankuri da sinsin kaya saboda wa'insu suna shiga cikin damuwa me shi ya tun da kudin duka ya sa hankuri ya tun sai kaya lokacin sheka gan bai tashi ba kuma yunwa ya zo gan takaici ya zo da zagi domin hajji dai a kiyaye man hajja falam yarfuth walam yafsuk wanda ya hajji bai yi zagi ba bai yi abaici ba bai yi batun banza ba gaske mai shi ya samu hajji daidai amma hajji mu kamar zagi da abaici ya yawa lokacin na haji board ba su ya sun kawo abinci kan lokaci ba ko ruwa ko mutum ya samu kanshi cikin wani damuwa kadan no an so mazagi kenan an zo an doki wani su da ke da bas ba zo an doki ku ba an bar ku cikin ranar awa biyar eh shegun banza kun karbi mu 750 million Allah ya tambaye ku guda guda wani irin government ma kenan wani government wanga duka ya bata miki aikin hajji komin kudin ka ka ji jiki wurin sai sa muna fata dai alazai mu su yi hankuri aikin na da wuya eh akwai frustration akwai damuwa a yi hankuri kuma agent na su iya magana da alazai akwai tenshi a je a yi aikin hajji komin gajiya insha Allah ubangijin mu Allah zai karba wanga shine eh, eh, nasiyan mu na karshe sai dai muna da godiyar da muke so mu yi ma wa'anda suka zo eh, rasuwa na imman mu hajiya rukayya wanda ke cd nan ga madina imman samu imman su samu dini da tara su sarkon sirin ajiyar kai da tara su bayan ga wayanda suka zo suka taimaka mana muka yi jana'izan ta ubangijin mu Allah ya ba su lada abin da suka yi sannan muna gaida yanwan eh, danwana Abdul Nasir daga US sandu ubangijin mu Allah ya kiyaye shi da baban shi duka Allah ya ji su lafiya sannan mun samu kari malamin na son taya mu eh, wannan addu'a na yayan mu Abdulaziz Alhaji Bala Abdulaziz Alhaji Bala na Kumasi wanda ke aiki da US Embassy yana da yaran mata guda biyu allah ya sa yau mun samu namiji eh, daga us eh, matan shi ajiye rukayya ta kamuna eh, ya zabi sunan shi ya ba yaro shi sa mun samu abdulaziz abdulaziz bala isa muna roƙo ubangijinmu allah ya raya muna abdulaziz da aka kawo ita ruki kuma allah ya mata albarka ya bata lafiya sannan malama da kanta kuma vus in ba ku sani ba <laughs> malama ta aifu mun samu muhammad awwal Eh, yana wajen studio yanzu haka mun samu Muhammad awali mun yi suna bai jima ba malama ta zo Allah ya raya mu abin da kuka samu duka Allah ya musu albarka sannan shi mai bayyana TV kuma Allah ya mishi albarka ubangijin mu Allah ya mishi budi aikin da ya ga ubangijin mu Allah ya sa kar ya gaji wanga shine addu'a sannan masu kallon muna muku addu'a Allah ya kai mu sabon shekara okay okay we thank you all very much laptop wani madin kara so sister rukaya of usa we pray allah azza wa jalla preserve abdul aziz abdul aziz bala for us and make him the coolness of the eyes of his parents Amin. and we grant pray Allah grant you to the strength to take good care of him. To masu kallo na ga lokaci da ta bamu dama kenan yau mun doki kowace gurin lokaci gaskiya ta kure isa gafarce mu insha Allah mun sabon bakwai an yi kokari a dauki kosin masu kira. Mun gode muku sosai mun gode mun ko gode ma malamin mu sosai. da ya bata lokaci ya zo ya amfani da mu game da shani hajji Allah ya bamu hajji karbabbe Allah ya bamu hajji karbabbe kuma MCR mu mawuku sami da ne na gode muku sosai nan ta ajiya samira ta mini mika na gode mata masu kallo kuma ina gaida kowa barkamu da sake dawowa insha Allah kasance da mu kowace ranar juma'a karfe goma da rabi akan dandalin baina tv nan muke ce muku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun daɗe